دترا حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الحياء في شيء إلا زانه ولا كان الفحش في شيء إلا شانه ma kana alhaya'u fi shay'in babu abin da aka samu kunya a cikin wannan abun ko menene aka ce ɗan kasuwa mai kunya malami mai kunya ɗan siyasa mai kunya mace mai kunya ma'aikacin gwamnati mai kunya mai kiwo mai kunya mai noma mai kunya yara masu kunya matasa masu kunya dattijai masu kunya tsofaffi masu kunya kowa yana jin kunya illa zanahu sai abu ya yi kyau amma da an ce matasa marasa kunya tsofaffi marasa kunya malamai marasa kunya 'yan siyasa marasa kunya dattijai marasa kunya eh, abin nan eh, maza marasa kunya mata marasa kunya to illa shanahu abu ya ɓaci da aka kunya ba za a taɓa saka ta a haɗa ta da wani abu ba sai ta ƙara wa abin daraja ba za a taɓa saka kunya a cikin wani al'amari ba sai abin ya yi ƙawa sai abin ya yi kyau sai abin ya yi daraja sai abin ya yi mutunci sai abin ya ƙawata kawai raɓa masa kunya a jiki ko menene aka raba masa kunya kai da za a ce ma dabbobi a ce su ma suna da kunya to da sun yi daraja wala kana alfuhushu alfasha bata zamo ba fi shay'in a cewa al'amari illa shanahu sai ta muzanta abun. da abin da aka samu alfasha aka samu fitsara aka samu rashin kunya aka samu dabbanci a ciki illa shanahu sai ya muzanta abun. ashe kunya tana kawata abu rashin kunya tana muzanta abu duk abin da ba a raba masa kunya ba to abin ya lalace حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يعز أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل النبي ياوتي ونمتم يعز أخاه yana ma ɗan uwansa wa'azi akan yawan kunya in ya ce kai kafiya ya kunya yawan kunya kamata sa ake cutar ka komai sai ka ce kana jin kunya to fa in ba fitsara ake ba wani da yake waɗansa faɗa ce kai na fa fi ka iya rashin mutunci duk iskancin da kake ji na fi ka iyawa wai ɗa ne ke uba ke ga ɗansa haka kawai yanzu ba ma yi ne amma zai iya dawowa in ci gaba da yi duk iskancin da kai mun yi fiye da shi wai ke ga ɗansa wai wa'azi zai masa to shi wannan yana ma ɗan uwansa wa'azi ya daina jin kunya ta yi yawa ana ga kamar yana cutuwa har a cikin kasuwanci ana cutarsa saboda kunyarsa ya izo a fil haya yana ma ɗan uwansa wa'azi a kan yawan jin kunya faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da'ahu ƙyale shi ai utruku ala hadhal khuluq sunni bashi kan wannan ɗabi'a mai haske sai annabi ya ƙara masa dalil da yasa ya ce ya bashi ya ci gaba da jin kunya din fa innal haya'a min al iman domin kunya tana cikin imani haka wani suna faɗance kai ba faɗi da mutunci wallahi ba ni da mutunci kai baka sanni ba wai wai wai faɗa ake yake cewa bai da mutunci mun san mutane suna wannan sai mutum ya nuna ba ni da kyau ba ni da kyau da saboda haka ba abin kirki ba ne ka dinga jawa kanka manyan masifu kana cewa kai ma ba karamin fitsararre ba ne ba ƙaramin takadiri ba ne faƙala da'ahu fa innal haya'a min iman ka ƙyale shi ya ci gaba da jin kunya domin kunya tana cikin imani saboda ita kunya kamar da muka faɗa a baya ɗabi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ana siffanta shi da cewa shine ashaddu haya'an min al-azra fi khidriha annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi sabuwar amarya kunya a cikin darbukata na amarci wa iza kariha shay'an arafnahu fi wajhihi idan annabi baya san abu mukan gane daga fuskarsa na wallahu la yastahi min al-haqq inna allaha la yastahi min alhaq nana aisha tace ni'man nisa'u nisa'ul ansar lam yamna'ahunna alhaya'u min an yatafaqahana fi din ma dalla da kunya ita ce kunya irin ta wato matan madina waɗanda kunya bata hana su su je su aikata abinda wato abin nan neman ilimi ba kunya bata hana su je makaranta shi sa aka ce ita kanta kunya akwai haya'ul jinaya ka yi wa mutum ba daidai ba ka dinga jin kunya haɗuwa da shi mutum ya maka ba daidai ba ya dinga sunkui da kai kun haɗu to wannan alama ce ta kunya da wani ɗaga zai ci to me ake ciki ne ne kaga mutum yana sunkui da kai yana nuna ya ɗan yi ba daidai ba shi ake kira haya'ul jinaya mutum ya yi abin da bai kamata ba ya wani bai kamata ba ya dinga sunkui da kai akwai haya'ul taqsir idan mutum bai yi abin da ya takaita ga abin da ya kamata ya yi ka yi baƙi ya kamata ce ka kawo musu abincin da ya kamata sai ya zama sun same ka a cikin rashi sai ga mutum yana cewa da Allah fa ya haƙuri da ɗan abin da aka samu sai fa ya haƙuri wallahi abin ban ji daɗi wallahi yadda aka zo yana ta jufa a jihu wallahi ban samu abin da zan faranta muku fiye da haka ba da Allah a yafe mana ɗan kuskuren to kaga kunya kenan yayi ɗin amma yana ganin karancin abin sannan akwai haya'ul ijlal akwai kunya ta ganin girma wanda ke sama da kai a ilimi ko yake sama da kai a shekaru mahaifinka mahaifiyarka babanka wanka duk wanda suke sama da kai ka dinga musu magana da ladabi da girmamawa wani yana kenta haya'ul ijlal kunya ce tare da girmamawa sannan akwai haya'ul karam wato kunya ta karamci mutum yana da karamci yana wato ya zama cewa baya yin abin da zai fita daga harkar karamci ya yi wa mutum karamci kuma yana jin kunyarsa ko wanda ya maka karamci ka dinga jin kunyarsa ko a zamanin jahiliya suna da wannan ɗabi'ar akwai lokacin da ake sulhu hudaybiya sai wani daga cikin wakilan ƙurayshawa ya zo yake faɗa wata magana ba ta yi wa dina abubakar daɗi ba sai ce masa umsus umsus bazara lata to wannan magana a zamanin jahiliyan an gaya maka ita tsokana ce da neman rigima shi kuma sai waiwaya ice wane ne ya kantamo min wannan magana sai aka ce abubakar ne sai ce kash ina ma a ce wani ne ya min da na rama ya ce abubakar ya min alheri ya min alheri ya min alheri ban iya biyan sa alheri ba kuma ya min abin da ba daidai ba rama ya ce ina jin kunya abubakar in mun haɗu saboda ya min alherin da ba zan iya biyan sa ba to akwai wannan mutum ya maka alheri ya maka alheri ya kyautata ma hatta kai kana jin kunyarsa zaka ji wani ya ce wallahi ina jin kunya in roki wani saboda na roƙe shi ya bani na roƙe shi ya bani to kunya ma nake ji in ƙara roƙonsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya koma a rage sallah ta dawo 45 ta dawo 40 35 30 25 goma 15 15 annabi Musa ya ce koma a rage biyar din ma sai ce ina jin kunyar Allah ya rage min har sau tara kuma in koma ce a rage saboda haka ina jin kunya ba zan sake koma ce Allah ya rage min ba su kaga haya'u karam kenan sannan akwai kuma haya'u hashma haya'u hashma irin yan matan da in ka je zance in ta sun da kanta shi zancen da fa matar ba ta magana kai za ka yi ta surutu kawai haka tashi ko ba za ka ba ta kuɗi ta karɓa ba sai ta zo da ƙanwarta ko ƙaninta shi za ka ba kuɗin ya tafi da shi gida haka kan nan nata haka yake ka isa ta ɗaga kanta ta kalle ka ba a matsayinka na saurayi kawai haya'u hashima kenan eh? Eh? akwai a haya'ul istihqar akwai kuma kunya irin na wato ba ɗauke ka wato da wani abu ba to wannan shi ma wani nau'i ne na kunya kamar wannan da ya zo ke cewa ah, ɗaya daga cikin matan da annabi Musa ya aura ai Allah ya siffanta ta da kunya wajen ihdahu ma tamshi alastihya ɗaya daga cikin matan nan ta zo tana tafiya tafiyar kunya akwai tafiyar ma da ka kalli mai tafiyar kasan a cikin kunya take wannan ne yasa nan Musa ya shekara goma yana wa babanta kiwo dan ya aure ta saboda mai kunya ce in ka auro mace mara kunya ka shiga uku Allah ya tsare mu to don haka wannan shine ma'anar kunya da yace ka kyale shi ya ci gaba da jin kunya kunya tana cikin imani حدثنا عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعاتب أخاه في الحياة كأن حتى كأنه يقول أضربك فقال دعه فإن الحياء من الإيمان wato yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama marran nabiyu manzon Allah ya wuce ala rajulin bisa wani mutum yu'atibu akhahu yana zargin ɗan uwansa ko yana masa kashedi ko yana masa fada ko yana masa tsawa fil haya'i saboda kunyarsa ta yi yawa hatta ka annahu ya kulu kai ka ce yana cewa adribuka in baka daina kunyan nan ba zan ma duka wato ya kai matsayin da yake ganin hadda haddata hadidi da jan kunne fa qala sai manzo Allah ce da'ahu kyale shi fa innal haya'a domin jin kunya da kunya da halin kunya da ɗabi'ar kunya minal imani tana daga cikin imani idza lam takhsha aqibatan layali wa lam tastahi wa lam tastahi fasna ma tasha'u fala wallahi ma fil aish khairun wala dunya idza zahaba al haya'u يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء فلا والله ما في الأرش خير ولا الدنيا إذا ذهب haya'u. yace rayuwa ba za ta yi dadi ba farin ciki ba zai samu ba duniya ba za ta zauna lafiya ba idan aka cire kunya naka cire mana kunya shi na abu ya lalace kuma kunyar nan tun daga kunyar Allah da an cire mutum kunyar Allah an cire masa kunyar mutane ai wanda zai sabo ya ɓoye ma akwai alamar kunya shi sa aka ce abu ya lalace sabon ma an daina rufe kofa an daina ɓuya a gaban ka zai sai ka yi mai kuma saboda abu ya lalace kenan imani kuma yana tare da kunya an ɗauke imani an ɗauke kunya an ɗauke kunya an ɗauke imani حدثنا الربيع قال حدثني إسماعيل قال حدثني محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي تشي وترانا manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kashingiɗe a cikin ɗaki na kashifan an fahizihi ya buɗe cinyarsa au saƙaihi ko ya buɗe maƙen ƙaurinsa ƙauri ko fasta azana abubakarin radiyallahu an sai abubakar ya nemi izinin zai shigo fa'azina lahu kazalika annabi ya bashi izinin ya shigo yana wannan hali fata haddasa ya zo suka tattauna sun masta azana umaru radiyallahu an sannan umar ya nemi izini fa'azina lahu kazalika annabi ya bashi izini yana cikin dai wannan hali mata haddasa sannan shi ma suka tattauna da shi thumma sta'zana usman radiyallahu an fajalasa an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama wa sai annabi ya tashi daga kashin gidan ya zauna sosai sai ya ja rigarsa ya gyara zama qala muhammadun wala aqulu fi yawmin wahid ba wai a rana ɗaya ba fa da khala fa tahaddasa falamma kharaja qala qultu ya rasulullah khala abubakar falam tahisha tace abubakar ya shigo amma ban ga ka canza ba ba walan tubalihi ka nuna wata damuwa da yadda kake ciki ba thumma dakhala umaru sannan umaru ya shigo falam tahisha asalin hasha shine irtaha lahu wato ka saki jiki da mutum daga na ka samu hashasha wato sakin fuska da murmushi walam tubalihi ba kama damu sosai da shigowarsa ba thumma dakhala usmanu da Usmanu ya shigo fajalasta wa siya baka? amma da Usmanu ya shigo sai naga ka zauna sosai ka daidaita tufafinka ala ala astahayi min rajulin tastahayi minhu al mala'ika yace bana ji kunya daga mutumin da mala'iku ma suna jin kunyarsa ba ai shi usmanu dama yace shine yafi kowa kunya a cikin al'umma annabi yace arhamu ummati bi ummati abubakar arhamu ummati bi ummati abubakar wa ashadduhum fi dinillahi umaru ashadduhum fi umaru wa hayahum ashadduhum haya'an Uthman wa ashadduhum haya'an Uthmanu wa aqadahum Ali bin Abi Talib wa afradahum Zaidu bin Sabit wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'azu bin Jabal wa aqra'uhum likita biLla Ubayyu bin Ka'ab ala wa inna li kulli ummatin aminan wa aminu hadhihi al-umma abu bin Jarra. kun ga yadda ake bada mukami kowa da inda ya fice yace wanda ya fi tsananin tausayi a cikin al'umma ta shine sayyidina abubakar duk ayyukan tausayi ayyukan jin kai aikin bada kuɗi aikin bada taimako ɗauko dukiyarka gaba ɗaya ka bayar kan ma ka ce za ka yi gasa da abubakar sai ya wuce ka dan umar ma ya taɓa ƙoƙarin yin gasa da shi dole ya haƙura ya je ya raba dukiyarsa biyu ya kawo rabi ya ce yau kam sai na wuce abubakar shi kuma abubakar sai ya kawo duka kuma ba mitin suka yi ba bai san shi zai kawo duka ba shi bai san zai kawo rabi ba yace to wannan mutumin kawai ka kyale shi yadda Allah ya halicce shi ya samu dama da yawa ya samu kuɗi yana mai arziki ne sosai amma baya jin nauyi duk aikin tausayi wancan bawan ana masa azaba siyo shi ka yanta shi waccan ana mata azaba siyo ta ka yanta ta wancan ya shiga halin kakanika yi ba shi gudunmawa ba shi taimako ba a san cewa gidan sai na abubakar masu ɗaukan kwano masu cin abinci a gidan suna da yawa ba sai da kissar nana aisha ta faru sai ga cikin waɗanda suka fada yi ma na aisha kage hadda wani da ke cin abinci a gidan abubakar ana kiransa misbahu abubakar ya fushi ya ce yanzu kai kana jin abinci a gidana amma a tashi yi wa ya ta kage baka gani ba baka ji ba ka ɗauka ka yaɗa ice to daga yau sai yau kai kaɗai na zare ka daga cikin masu cin abinci a gidana sai ga jibrilu daga sama sai ga jibrilu da aya wala ya atali ulul fadl minkum wasa'ati an yutu ulul qurba Allah ya ce sam kada wani daga cikin ku ya rantsuwa cewa ba zai ƙara yin aikin kirki ba dan an bata maka rai kuma sai ka toshe kanka kofa arziki Karshe Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku ba ku so in muku gafara Abubakar ya ce a muna so sai ce a ƙara masa da yanka nawa ke samun nama yace a ƙara masa a ƙara mai yawan abincin a ƙara mai yawan nama a ƙara masa lokacin bashi abincin saboda Allah ya bashi haƙuri saboda haka shi nan ya fice ashadduhum fi dinillah mafi tsananin kishin addinin Allah kuma shine Umar dama ma salaka Umar fajjan wa salaka shaitan zalikal fajj ba yadda za a haɗa hanya da shaidan da Umar bin Khattab shi ƙananan abubuwa ma da kake ganin sun halatta wato sai kayi da gaske zai fahimce ka akai shi yana kallon kai ya zama ya ba da kofa zuwa ga wani abu so da haka shine mai tsananin kishin addinin Allah sannan ya ce mafi tsananin kunya kuma usman saboda tsananin kunyarsa tun da yawa annaba haka suka gaisa a matsayin ya yi cappa ya shiga musulunci ya ce ban ƙara taɓa gabana da hannun nan ba hannun mutu ina jin kunya a ce wannan hannun ya gaisa da annabi kuma zuwan sa shi ya riƙe gabana ya ce ina jin kunya haka to kaga wannan ai sai ka kyale shi kawai a wannan layin eh yana da kunya yace kuma in aka zo na kalta hukunce hukunce na shari'a a bawa sayyidina ali in dai qadiya za ta faru ta hukunci a kawo ta gaban sayyidina ali kai kana ganin ta da wahala to shi zai iya warware maka ita dan kankanin lokaci komai wahalar sarkakiyarta shi kuma nan Allah ya bashi da lokacin da annabi ya nada shi alƙali ya ce ya rasulallah ga karancin shekaru ga karancin ilimi ya zan yi in je zama babban alkali na kasar yaman sai annabi ya dafa kirjinsa ya ce je ka hukuncin da ka je ice daga nan sai na ji kirjin kamar ya bude kawai sai abubuwa suka yi ta shiga yace wanda kuma ya fi su sanin mas'alar rabon gado shine zaid bin sabit shi kuma inda mas'ala ta gado ce ta zo to ka je ka same shi su wani an bar kaka an bar kanwa an bar ya an bar waye kafin ka gama magana ya riga ya gama lissafa maka abin da zai shiga ciki yace in kuma tsabar tilawa ce da karatu to ubay bin ka'ab ne wanda saboda tsabar tilawarsa Allah ya aiko Jibrilu ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ka kira Ubayyu ka ce ya maka karatu injini Annabi ya kira shi ya ce Ubayyu Allah ne ya aiko Jibrilu ya ce in gaya maka ka karanta min Qur'ani ya ce ni din Allah ya kama sunana ni din saba sai daɗi da farin ciki har dinga zubar da hawaye ce na isa yanzu a cikin bayan Allah da ba su da iyaka ni ni a ce a kama suna na ce a to alhamdu ta kuka yana murna ya karanta annabi suratu izazil kun ga shi inda ya fice sannan ya ce wanda ya nakalci halal da haram shine ma'azu dan jabal in dai abu halal ne ko haram to ka zo ka tambaye shi kawai an ce ya shiga masallaci can gefe yake zama duk gashi nan ana ta karatu malamai wani yana ba da hadisi wani qur'ani wani luga shi kuma yana can gefe yayi nafila ya zauna yana yana ta ambaton Allah idan abu ya rikice wa malamin sai tashi sai ya tsallaka inda yake ya ce kalla ga ɗalibai sun wata tambaya mai nauyi sai wayo sai ba shi amsa sai da shi kuma ya zauna sai ya sai je ci gaba da karatunsa ya ci gaba da karantawa in ya samu wata kwana ta makale sai a sake zuwa a tuntuɓo shi shi haka yake har ya koma ga Allah to yace in kuma amana ce amana tsagwaranta tsabarta ta Abu Ubaidatu bin jarra. da lokacin da annabi zai bada tuta ya ce gobe zan bada tuta ga mutumin da shi ya fi kowa amana a cikin al'ummata umar ya ce ban taba kwaɗayin in samu mulki ba sai a ranar saboda wannan title da aka ce wanda ya fi kowa amana ba faɗi sunansa ba ba faɗi kabilarsa ba ba faɗi waye ba an ce gobe za a nuna shi da safe yace kwana na ina sallah Allahu akbar sami Allahu Allahu akbar Allahu akbar yace kowa cikin sahaba yana kwadai sai da gari ya waye aka taru ana jira shi kansa bai san shi bane sai annabi ce li kulli ummatin aminan wa aminu hazihi al-umma abu ubaidah bin jarrah sai taso shi yasa sayyidina umar lokacin da ya riga ya rasu kafin sayyidina umar sai da umar ya ce wallahi da yana nan wannan nauyin da aka ɗora min shi zan ba wa shugabancin khalifanci idan na je lahira Allah ya ce wa ka ban wa al'umman annabi zan ce na ban musu aminu hazihil umma ce kawai na san na fita to amma sai ya rasu kafin kafin sayyidina umar ce da yana nan shi zan ɗora wannan nauyin to yace ala tastahi min rajulin tastahi minhu al mala'ikatu kai ba ka ji kunyan mutumin da mala'iku ma suna jin kunyarsa ba kaga wannan yana nuna mana darajar da sahabai suke da ita da kuma ba wai ana nufin wai ragowar ba su da kunya ba a'a shi ya fi tsananin kunya ya shahara da ita ka san an ce duk da musulunci ya ce a yi kaza a yi kaza a yi ɗabi'o'i masu kyau to ana so amma ka ɗau ɗaya ka shahara da shi ka riƙe ɗaya da kyau kakkawaye gari a cikin al'umma ba a maka kallon wani abu mai kyau daga cikin musulunci yanzu 'yan kasuwa ba mutum faɗa yake ba amma yanzu kana shiga kasuwa kace waye fa amana a kasuwan nan za su gaya ma in ka shiga gurin da kuma magana ake kace waye fi gaskiya za su gaya ma ba rubuta aka yi ba yau da gobe ce yau da gobe yau da gobe mu da muka yi malaman islamiyya da mun shigo aji da an yi laifi da ba ko wanda ake dora kawai a cikin yara saboda kuma akwai laifin da an ce shi yayi kawai ba za ka musu ba kawai yayi saboda yau da gobe ka san yana yawan irin wannan wani mai fushi ne mai saurin kai duka da aka da an ce yayi duka ba ma sai ka tambaya ba ya shahara da wannan wata ma bai duka ba amma tun da ya shahara sannan an ce ƙarya ko an ce abu ya bata sai a ce a tuhumi yaro kaza ya ɗauki na wani an gani a jakarsa ya ɗauki na wani an gani a hularsa cikin hularsa ya ɗauka an gani ya sa a cikin wandansa ya sa a cikin mazagi su da an gan shi sau uku sau hudu da ba ga ba sai a ce wani ne ya ce wallahi da yau ba ni bane saboda ya shahara to waɗannan mu'amala ta yau da gobe za ka iya ba kowa babinsa da hukuncinsa sannan akwai wanda za ka ga ya shahara da cika alkawari dan daga cikin wanda za ka ba shaida da cika alkawari mai martaba sarkin kano da ya rasu in dai za a sa alkawarin za a yi saukar ƙur'ani ko za a yi taron musulunci ko za a haɗu a wani guri to di yadda za a yi kafin lokacin ya cika yana gurin in ma to sai dai ka ji kunya amma ba zai zo lokacin da ya wuce ba babu so da da kun gayyato shi kuma in ya ba ku rana da kansa ya ce zan zo to kawai ku je ku shirye-shirye ka gabe zo na abu ba sai dai wani abin da ya fi karfinsa amma sai ya zo kuma in ya ce muku tara sarki ya ce zan zo tara to takwas da rabi yana gurin ko tara saura kwata za ku ji jiniyarsa da harba bindiga ya sauka a gurin suna kan ku shirya ba sai ku sayar da za ku to kaga ko mutum yana da wani na ƙasa a wasu gurare da yawa ya dai ɗauki wani abu guda ɗaya da za ka yi masa shaida da shi kamar yanzu ɗan kaba da ya rasu duk inda za ka ba da misalin mutumin da yawa mahaifiyarsa biyayya a duniya za ka rubuta ɗan kaba a ciki bai taɓa yi wa babarsa musu ba ba ta taɓa cewa a yi wani abu ba yi ba in dai ka same ta to duk abin da ta ce ko ya fi ƙarfinsa sai ya yi da wannan kowa ya san shi to kaga ya ɗauki wani abu ya shahara da shi to zaka ga mutane wani zaka ga ya shahara da gaskiya in dai shi ya faɗi magana to kawai ka yadda wani zaka ga ya shahara to haka ake so a mu'amala inda kake zama da mutane ka ɗauki wani abu wani za ga masa shaida da zuwa jana'iza in dai an yi rasuwa yana gurin wani an masa shaida da zuwa ba wancan mai zuwa da gishiri da yaji ba fa ayar da yace mun haɗu da shirin da ce malam na ji ka a karatu ka yi magana a kai na nace na gishirin ke ce gashi ko a ciki a jikuna da gishirinsa da yajinsa kuma kuma a wajen rasuwar muka haɗu muka gaisa ya ce malam na ji karana a karatu a rediyo ka yi magana a kaina ka ce akwai wani mai yawo da gishiri da yaji da cokari na ce ina suke yace ga su yanzu ba a ji <laughs> to da haka kowa ka ga ko yaya ka haifa a cikin yayan za ka ga kowa akwai wani hali ko wata ɗabi'a da za ka iya masa shaida da ita a ciki wani mai kokari wani mai gaskiya wani mai kyauta wani aka karɓa abinsa ya dinga ihu kenan yana birgima wani ku sai da ya bayar haka duk ɗabi'a Allah yake halattar mutane a kai shi yasa wancan da yace kana da ɗabi'o'i guda biyu da Allah yake so sai ce haka ya halicce ni ko koya nai sai ce a'a haka ya halicce ka yace to na gode wa Allah da ya halicce ni akan halayen da kuma yake so shine hakuri ko da kuma bi a sannu ma kulu babu ma ya kulu iza asbaha babun addu'ar da za ka yi da safe in ka farka waɗannan kuma an shiga babin addu'o'i waɗanda ya kamata a ce mutum ya yi akwai nau'i daban-daban na addu'o'i sun kai guda ashirin da kusan hudu wanda in kawaye gari ake so ka yi sannan akwai addu'o'i da azkar wanda sun kai kala arba'in da ɗaya wanda ake so kai in zaka kwanta ta ma wannan 41 kamar da malam ibnu qayyim yace ba za su iya karantuwa duk dare ba sai dai ka dinga nawwa'awa kai wannan kalar yau kai wannan kala gobe misali akwai hadisi sahihi wanda yace in zaka kwanta ka karanta musabbihat musabbihat dukkan surar da ta fara da sabbaha ko yusabbihu ko sabbih cewa idan ka karanta waɗannan surori wanda guda shida ne Allah zai baka ladan wanda ya karanta aya dubu a wannan dara sabbaha lillahi suratul hadid sabbaha lillahi suratul hashari sabbaha lillahi suratul safi yusabbihu lillahi suratul juma'a yusabbihu lillahi suratul taghabun sabbih isma rabbikal a'la suratul a'la in za kwanta bacci ka karance su akwai kuma wanda yace ka karanta tabarakal lazi biyadihil mulku annabi yace a cikin alkur'ani akwai wata sura mai aya talatin duk mutumin da yake karanta ta in zai kwanta za ta hana masa azabar kabari kuma za ta bashi haske a rayuwarsa tabarakal lazi biyadihil mulku sannan akwai irin su Hawamim su ma hamim su ma annabi sallallahu alaihi wasallam kan karanta su wasu lokuta akwai qul akwai falaki akwai nasi akwai ayatul kursi amma akwai amanar rasulu akwai addu'o'in kwanciya zaka ga an ka duba hisnul muslim ko al azkar ko da zaka gansu da yawa to haka na na tashi in ka farka tun daga farkawarka akwai azkar da mutum zai yi to yanzu su za mu shiga waɗannan azkar waɗanda ake so mutum ya yi wasu azkar ɗin na neman tsari ne wasu na neman kariya ne wasu na neman buɗi ne wasu na dafa'i ne wasu na jalabi ne ma'ana wasu za su jawo maka alheri ne tun da fita za kai wasu kuma za su hana ka sharri a wannan rana kamar addu'a take cewa asbahana wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ma fi hadha al-yawmi wa khayra ma ba'dahu Allah wannan gari da muka waya duk alherin da ke cikin wannan rana Allah ina ka haɗa ni da shi da kuma alherin gobe da jibi wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawmi wa sharri ma ba'dahu Allah kuma ka tsare ni daga duk sharrin da zai faru a wannan rana har ya zuwa faduwa da kuma sharrin abin da zai biyo gobe kaga wannan ai dafa'i ne da jalabi kayi dafa'i a uzubika min sharri kayi jalabi shine as'aluka khaira ma fi hazal yau wa khaira ma ba'dahu to kun ga wannan addu'a tana ciki akwai addu'ar da kuma kamar da Sheikhul Islam yake faɗa in kana karanta ta da safe ita kuma za ta zame maka tsari daga duk wani sharri da zai biyo bayanka alau nas'aluka al'afiyata fid dunya wal akhirah alau nas'aluka al'afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي من تحتي uzbika amin an ogutala min tahti kada ka mun farmaki ta karkashin kafata wani farmakin ta kasa za a shigo kaga wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka karanta ta ka shiga cikin tsarin Allah hayyan ma ta yi Allahu nas'aluka al'afu wal afiyata fid dunya wal akhirah Allah ka bani lafiya da arziki a duniya da lahira nawa me muke nema Allahu nas'aluka al'afwa wal afwata fi dini wa dunyaya wa ahali wa mali kaga ka shigo da ƴaƴanka da matanka da ma dukiyarka da rumfarka ta kasuwa da sana'arka da jarinka duk ka masa addu'a Allahumma stur aurati Allah ka suturta al'aurata kakka tozarta ni kakka kunyata ni kakka tsiraita ni wa amin rawati ka amintar da tsoro na da firgita ta kada na firgita ko na razana ko na tsorata ko na kadu ko na makyarketa Allahumma fazni min bayna yadayya Allah ka tsare ni ta bayana wa min khalfi bayni yadayya wa min khalfi gaba da baya wa an yamini wa an shibali wa min fawqi wa uzbika min an ugtala min tahti dama jiha shida ce ta kewaye ka sama da ƙasa gaba da baya hagu da dama sai ka ce to Allah ka zama kariya ta gaba ka zame min kariya ta baya ka zame min kariya ta dama ka zame min kariya ta hagu ka kare ni ta sama kuma na neman tsari kada kamun farmaki ta ƙasa to waɗannan addu'o'i mutum yana sakaci da su ga azkar ingatattu ga wazifa ta manzon Allah sallallahu alaihi mai inganci ga zikirin nan la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa ɗari in kana yin wannan kafa ɗari annabi ya maka alkawarin abu biyar za ka samu na farko Allah zai rubuta maka lada ɗari zai kankare maka zunubi ɗari zai ɗaukaka ka daraja ɗari sannan zai baka ladan wanda ya yanta bayi waɗanda suke guda goma sannan ba wanda ya kai ka a wannan rana sai wanda ya yi ko fiye da kai dina zai fi ka to wa zai sakaci da wannan kuma wannan kafa ɗarin ba za ta wuce minti goma ba in ka yi ta a nutse a hankali to ga astaghfirullah wa tubu ilai ɗari subhanallah al'azim wa bihamdihi ɗari subhanallah al'azim wa bihamdihi ɗari to ga kuma salatin annabi mafi karanci goma da safe goma da yamma hadisi ya tabbata wanda ya wa annabi salati goma da safe goma da yamma ba abin da zai hana shiga aljanna sai mutuwa so don kai goma wajen Allah ɗari ne ga sauran addu'o'i babu ma ya ƙulu ila iza asbaha babin abin da zai koyar da mu abin da za ka faɗa in ka wayi gari daga wani lokaci ne ake cewa asbaha wasu ce asuba tana farawa ne daga lokacin da shi asubar bature sha biyu ne da minti ɗaya akwai malaman da suka ɗauke suka ce safin lai suka ce da sha biyu ta yi komai ya zama na gobe a lissafin rana a lissafin wata kuma sai alfijir ya keto idan a lissafin rana za ka yi wannan zikirin daga munta safin lail za ka fara har zuwa azhar shine sha biyu zuwa sha biyu kamar yadda sha biyu tana gotawa kasa akwai malaman ma da suke ga in sha biyu ta da minti ɗaya ba kai sallar isha ba to lokacin ta ya fita saboda an an an shiga gobe eh sha biyu na dare sha biyu na yi na dare minti sakan ɗaya na hawa to an shiga gobe wasu malaman da wannan suke lissafi wajen tantance safa da yamma wasu kuma suna tantancewa daga ketowar rana zuwa faduwarta shine safe daga ko faduwar rana zuwa fitowarta gobe shine dare wannan shine lissafin wata kasa rana da wata kowanne akwai lissafinsa daban-daban ne ita rana kullum take lissafawa shi kuma wata kwana talatin ko ishirin da tara yake lissafawa so da shi sai an kwana sannan ɗaya amma yanzu kaga yan eh, eh, an aka ga wata yau nawa ake cewa sai an fara ganin wata sana ake cewa ɗaya ga wata ko kuma da yaushe ake ganin wata da daddare to saboda shine bambancin su to idan muka ɗauki wannan za mu ga kenan azkaru sabahi suna farawa ne daga alfijir ya keto ana yin sallah asuba lokacin azkar ya fara har zuwa sha biyar rana ko wanda shi ne da ya fi jaye don a lokacin haka fi bayan sallah asuba shi kuma an ce almasa yana nufin daga zawal minas zawal daga zawali amma aka ce biliyonu wal laila in an ce al wal laila to shine daga fitowar rana zuwa faduwarta daga faduwarta zuwa fitowarta حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عمر عن أبيه عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله كله لله لا شريك له la ilaha illallah wa ilaihin nushur wai za amsa qal amsaina wa amsal mulku lillah والحمد كله لله لا شريك له لا إله إلا الله وإليه المصير أصبحنا وأصبح الملك لله من وايقري ملكي يا وايقري أهن الله سبحانه وتعالى شيك قدانا ملكي dukkan yabo ya tabbata ga Allah ba shi da abokin tarayya ba abun bauta bisa cancanta sai Allah wa ilaihi nushuru an nushuru shine alba'as ba'dal maut wato in an mutu an tashi to gurin Allah za a koma wai za amsa in yamma ta yi, qala sai ya ce amsaina wa amsal mulku lillah min yammatu yammaciwa kuma ta tabbata ga Allah mulki ya tabbata ga Allah da yamman nan kamar yadda da safe ya tabbata ga Allah da yamma ma ya tabbata ga Allah walhamdu kulluhu lillah yabo duka ya tabbata ga Allah la sharika la ba shi da abokin tarayya la ilaha illallah ba abin bauta bisa cancanta sai Allah wa ilaihi almasiru ar arruju'u makoma tana ga Allah shi zai faɗin da kowa zai shiga an taru a can Allah ya sa mu shiga aljanna babu man da'a fi ghairihi min addu'a wannan isnadin sa akwai dan rauni ko wancan ingantaccen yana cikin hisnul muslim babu man da'a fi ghairihi min addu'ai saboda zamu ga akwai dan canje canje akan wanda muka haddace babu man da'a fi ghairihi min addu'ai babu wanda ya addu'a a cikin waninsa daga addu'a wato kai ma wani addu'a kenan dama kuma ana yi wa wani addu'a ko حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة قال أخبرنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن تبارك وتعالى الله أكبر to kaga su annabawa ba irin mutane ba ne da kowa ya samu kofa sai kushe dan uwansa sai soki dan uwansa sai wa dan uwansa jirwaye mai kama da wanka ya wa dan uwansa habaici ya masa shagube ya masa kushe ya masa hassada ya masa keta ya masa mugunta annabawa ba sa wannan kwata kwata shi sa kowane annabi ya zo sai ya yabi wanda ya wuce sabanin yan siyasa da masu sarauta kowa so yake a ce ya share na bayansa ya fishi. shi ma wani ya zo sai ya ce ya fi shi ko shi ma wani ya zo sai ya kushe wancan su ko annabawa in ka zo sai ka ce wanda ya gabata na kirki ne kuma a kansa zan dora shi sa annabi ibrahim da ya zo kafa tauhidi a maka da annabi ya zo sai ya dora annabi adam da ya zo sai annabi nuhu ya dora sai annabi waye duka annabanan gaba ɗaya layi ɗaya suka biyo ba mai kushe wani shi sa ce kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba za mu ce mun zara daya mun yi watsi da shi cikin annabawa ba shi yasa annabi ya ce wato karimi dan karimi dan karimi dan karimi dan babban mutum babban mutum dan babban mutum dan babban mutum dan babban mutum waye sai ce yusufu annabi yusufu wasu na cewa isuhu wasu ce yusufu yusufu su ita sinun din nan damma ce aka yusufu mu kuma ta muke isuhu ko mu ce yusufu yusuf yusufu ita damma ita sinun din rufa'a ce a kanta yusufu bin yaquba shine annabi yusufu dan annabi yaqub annabi yaqub dan annabi ishaq annabi ishaq dan annabi ibrahim shi kuma annabi ibrahim shine khalilur rahman tabaraka wa ta'ala قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لبست في السجن ما لبس يوسف yace da ni ne na zauna a kurkuku yadda annabi yusuf ya zauna falabisa fi sijini bida sinin sun maja da'i sannan mai kira ya kira ne yace ana kiranka sarki yana kiranka la ajabtu da na ce gani nan iz ja'ahu rasulu domin ɗan saƙo ya zo masa faƙala irji ila rabbika fas'aluhu ma balun niswatin lati qattana aydiyahunna sai ce koma ka tambayi mai gidanka menene ya sa mata suka dinga yanke hannunsu ina so in san wannan labarin lokacin da aka yi wa matar sarki aka dinga zaginta a gari gata nan ma ta zo ta zauke wa yaron gidanta aka dinga ba ta da mutunci bawa a ce da darajar ki kina matar babban mutum ki zo ki zauke wa bawa ta ce to bari ku ga wani irin bawa ne shi ne ta tara musu ta sama musu abin yankawa ta jera su ta ce to da Allah ku dan taya ni mu fere wannan abin sai ta sa aka yi annabi Yusuf annabi Yusuf ya chaba kwalliya ta ce da Allah zo ka wuce ta gaban su kawai annabi Yusuf ya fito sai mata kawai suna sa suna ta yanke hannu ka san wani ma ce mana wai wannan yankan da ke hannunmu na ce to waccan baban mu ce ko baban mu ce nan baba ka taci ciwo kai ma sai a ka da ciwon ai wannan da ka gani karatu ne akwai wani malami da ya fara koya mana shi sai muka tambayi wani malami sai ce ba kyau sai muka daina wannan da ka gani karatu ne kowa nasa daban littafi ne wajen mai shafi 800 wannan da ka gani za a gaya maka kowane yanka ga abin da yake nufi saboda ƙarshe mutum ya ƙware a cikinsa sai ya koma duba akwai wanda da kayi haka zai gaya maka abin da ya duba ya duba ya haka ya karanta tsaye a kwance ya ce a ah. la mun fara koya wani malami shi kuma a nan ya kware ya kware sosai a wannan muka je muka fara koya wani malami cewa tun shekara wajen 93 muka je koya mana mun fara mun fara iya so ne ce kai me kuke yi ya gama da littafin muna ta nazari muna ta duba hannaye muna duba muna karanta ya ce me kuke ce wannan ba kyau in kuka iya shi bokaye za ku koma ku dinga mutane duba muka ce a to mun daina muka kona littafin to yana nan da wannan da ilimin hannu da ilimin ramlu wanda ake zuba na taurarin nan ibi a ɗaya ibi a ɗaya ɗaya biyu ibi biyu ai biyu ai duk waɗannan ilmumukan ƙarshe su suke mai da mutane bokaye su zo suna faɗa cewa ai za ka yi arziki ko ba za ka yi ba ko auren da kai ko matar da kai ko tafiyar da za ka yi ko inda za ka tashi ko inda za ka ko inda ka dawo ko rayuwarka gaba ɗaya a kaza za ta ƙare ya duba hannunka ya yi lissafi ya ga sikirorin wanne suke bayarwa in yayi calculation gaba ɗaya tattara sai ce kawai tsaya a nan ba inda za ka, ci gaba da abin da kake yi wani ya ce a ah, da saura arziki na nan tafai wani ya ce kaza duk a cikin hannunka duk za a gaya maka makomarka ato tun da aka ce ba kyau shi kenan kawai kuka watsa mu da kyau ba kyau gaske ne ba gaske ba ne ai sihiri kaga gaske ne amma kuma koyansa haramun ne amma ka iya haɗa abubuwan sihirin kai zai kama mutumin waja'u bi sihirin azim bi kulli saharin alim yana da haƙiƙa sihiri amma koyansa da yinsa shari'a ta hana in an yi amma zai yi amma shari'a ta hana koyansa ta kuma hana yinsa to kaga ai ba wai duk abin da aka ce gaske ne kuma sai a je a yi ba ko yawwa shi ne yace a kun ga yace a tambaye su me yasa suka yanke hannayensu wa rahmatullahi ala lutin yace rahama Allah ta tabbata kan annabi lot in kana la ya'awi ila rukunin shadid yace lalle da ya karkata zuwa ga rukuni wanda yake mai karfi shine da mutanensa suka zo suka taru a gidansa wato kaga lut suna annabi ne amma mutane ba sa sa ba a sa mutum ludu wa inna lutan lamin al-mursalin amma saboda muguwa al'adar da mutanensa suka yi da ya kaji an sa yaro cewa Allah ya raya ludu gashi ludu suna annabi ne amma ɗabi'ar mummuna da mutanensa suke sai ake kiranta da sunan annabi. saboda haka sai ya zama kowa ma gashi sunan annabi ne qur'ani ya ka sunansa da yawa kuma Allah ya ce wa inna lutan laminal mursalin lutu yana cikin manzannin Allah amma saboda munin ɗabi'a da mutanensa suka yi da ya kaga an sa mutum wannan suna ha shine an annabi sallallahu alaihi wasallam rahmatullahi ala lutin rahama Allah ta tabbata bisa annabi lut wani gudu yace ya ghafirullahu li lut Allah ya masa gafara iz qala liqaumihi law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid to shi ba shi da ba a cikin danginsa aka turo shi ba waɗannan masu luwaɗin ba danginsa ba ne shi ɗan uwan annabi ibrahim ne shi sa Allah ce fa'amana lahu lut annabi lut ya zo ya imani da shi sai kuma Allah ya aika shi zuwa ga waɗancan masu luwaɗin da haka shi ba ɗan gari ba ne shi sa ya ce da na samu wata wato wani rukuni mai ƙarfi da zan dogara da shi ma'ana ‘yan uwana da dangina sai annabi ya ce daga kansa Allah bai taɓa sake aiko annabi ba ɗan gari ba to da kai maka a ce ai ba garin ku bane wa ina danginka ina yan uwanka waye da sauransu to sai zama akwai annabin da suka ce laula wa laula rahadu kalar jamnaka in banda kana da dangi da sai an jijjefe ka fama ba asallahu ba'dahu min nabiyyin illa fi sarwatin min qaumihi bayan sa Allah bai sake aiko wani annabi ba sai a cikin dandazo daga cikin mutanensa a farwa al kafara Allah yana aiko shi ne daga cikin mutanensa qala muhammad as-sarwatu al-kasratu wal mana'atu wato yawa kenan da kuma wanda za su kare ka su kawo maka kariya su kuma tsare ka daga cikin wanda za su kai maka farmaki to da kun ga anan annabi ya faɗi wasu annabawa guda biyu kuma ya jingina abin kirki gare su wanda yake nufin ka yaba ma wani ka girmama wani ka ƙaunaci wani ka ma wani kyakkyawan addu'a yana cin abu mai kyau amma an ce waɗanda kaɗai suka sha a cikin wannan su ne annabawa su ne a layinsu ba taɓa samun hasada ba ba taɓa samun koshe ba waɗanda suka kwatanta kuma suka bi su ne sahabbai sai tabi'ai da kan tabi'ai abin ya fara sanyi ko ya ɗan samu ƙofa sai ya kushe wa dan uwansa cikin yan kasuwa wance ya kushe wancan wance ya kushe wancan cikin malamai ma ce wannan akwai karatu sai dai rawar kai ba zai ce akwai karatu sai dai yaro ne sai ya nemo ta kalma ya jefa wa dan uwansa ka wada akwai ilimi amma kuma bai da nutsuwa da wuya wani ya zo ya bi wani gaba ɗaya faɗi kirki a kansa daga farko a ƙarshe sai ya nemi wani ɗan abu ya ɗan jefa ya ɗan soke shi haka a cikin 'yan siyasa ake haka a cikin malamai ake haka a cikin masu sarauta ake haka a cikin 'yan kasuwa duk ba wata jama'a mai sana'a iri ɗaya da za ka ga sun haɗa kansu ba mai kowa kushe da hasada babu a duniya annaba kaɗai ne ba su yi wannan ba kowa ya zo sai ce Allahu akhi yanzu annabi musa ya roƙi abu shida a ƙarshe sai ya ce rabbi shirahli sadari waya yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdid bihi azri wa ashrikuhu fi amri sai ce kai nusabbi haka kasira wa nazkuraka kasira innaka kunta bina basira akwai da yace fa arsil ila harun huwa afsahu minni lisanan ai uwa uwana haruna ya fi ni fasaha harshe wato ya san in magana za a yi ta fasaha annabi haruna ya fi shi sai wa Allah ni dai da za a ɗauke min annabta a ba uwa uwana haruna ya fi ni fasaha sai Allah ya ce to ku tafi tare sai ce to wa ashriku fi amri mu tafi annabawa biyu masu masu risala daya shi ya jawo dan uwansa cikin annabtar yace a bawa dan uwana annabta yanzu a zo maka da wani babban alheri kace akwai dan uwana don Allah a hada da shi na'am to <laughs> Allah ya samu dace sai mu kwana a nan sai mu tashi babun nakhila min addu'a babun tatacciyar addu'a Allah ya samu dace الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله amerika sun bugo mun yi hira a wasan ji akan wani wai aure da aka yi ta facebook kawai wani ne wasu ka haɗu da wata ta ɗora hotunanta a kan facebook ya gani ya ce yana santa ta ce ita ma tana son sa ya ba ta sadaki ya ba da sadaki kaza ta turo masa akawun ya zuba ta ce to za su yi chatin da waliyinta bai faganta ba ba ta fagan shi ba amma har ya zuba kudinsa a cikin akawun ɗinta to su 'yan sashen america sun ce sun neme ta sama da ƙasa masu rasa don sun yi ta ƙoƙari su hira da ta bu same ta ba to shine suka suka same na ofis to malam ya kamata a faɗakar kada mutane su buɗe ƙofa irin wannan na ce to shi aure yana da rukunai guda biyar akwai miji da mata ina suke sannan an ga miji da matan ma fa sai an ɗora su a skeli guda biyar me addinin kowanne me halayen kowanne me lafiyar kowanne me asalin kowanne kuma shi mijin yana da sana'a da aikin yi sannan ita in budurwa ce ko bazawara in bazawara ce ya suka rabu da mijinta in budurwa ce me halinta duk ba ai wannan ba sannan na biyu sai an nemi wali ina waliyin yake wali shine uba fa uba zai da ai chatin da shi akan yarsa ce ba da yarsa ta kawai ana chatin a ta ta ta ta whatsapp ko ta facebook a ce wata haka aka yi aure ba a taba ganin juna ba ba a san juna ba a san halin juna ba duk matan da suka hira da su ma da maza ca suka yi wannan kawai ya kwafsa ko wannan aka yi masa ta iya ma namiji ne ya sa hoton mace ya karɓi kuɗinsa don sun ce mata da yawa suna shiga su yi rijista mata ne amma da sunan maza maza kuma suna zuwa su rijista da sunan mata kuma ya shiga ya sacin ya nemo hotuna ya ta ɗorawa duk ko ba ba mace bace saboda haka na ce wannan bai ba sannan akwai sadaki akwai shaidu akwai sigar karɓar auren da bayarwa da haka babu aure ta nan bayan da za a yi aure ta ta cikin wato wannan dole sai aure an ga juna an ma yi bincike an tabbatar da ingancin waɗanda za su yi auren sun yi hira da ni na jin shekaran jiya suka sa a wanda suke bin abin din za su ga suna ta turawa malam ismullahi al'azam guda nawa ne kuma waɗanne ne to ba za a ce waɗanne ne ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi hudu kawai aka samu ya faɗi ismullahi al'azam hadisan kuma hudu duk ingantattu ne akwai wanda ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ismullahi al'azam yana cikin suratul baqara da suratu ali imran da suratu daha to da ya bincika sai ya ga alhayyul qayyum ne dan shine yazo a waɗannan guraren wa anatil wujuhu lil hayyil